Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da kuma mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai na. Jihohi biyu suka rage a ce an kammala kidayar kuri'u da kaso 99 a cikin ɗari na zaben da aka gudanar a Afirka ta Kudu. jami'an kasar arewacin faransa sun bayyana cewa gobara ta tashi a wani wajen bikin murnar ranar haihuwar wani wato birthday a turance ta kashe mutane sha uku 'yan sanda a brazil sun cafke wani dan kasar iran bisa zargin alaka da ta'addanci a birnin choi da ke yankin kudancin kasar su to madalla a bayan kun ji labaran duniya kuma tun da dai yana governor ne executive ne shi ma ya zagi wani babba kuma hmm. shine na mai da zagi ba haka kuma na kai shi kotu uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari take mayar da martani ga irin kazafin da gwamna a ayodele fayoshe na jihar ekiti ya mata har ma ya ikirarin cewar ba za ta iya zuwa nan amurka ba domin za a kama ta mun yi hira da ita kuma a nan cikin murya amurka a washington dc za ku ji bayanin wannan takaddamar rundunar sojan najeriya ta ce ba za ta sauya yadda take fatattakar 'yan boko haram a kasar ba duk da rabuwar da ake ta samu tsakanin 'ya'yan wannan kungiya yau ake kaddamar da babban taron kungiyar 'yan arewacin najeriya da ke zaune a nan amurka wato kungiyar zumunta a nan washington za mu yi mahmud lalo da ke zauren taron yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran jihohi biyu suka rage a ce an kammala kidayar ƙuri'u da kaso 99 daga cikin 100 a zaben da aka gudanar a afirka ta kudu zaben da jam'iyya mai mulki ta anc ke dan shan kashi wajen kidayar ƙuri'un har yanzu ana ta harhaɗo kan lissafin ƙuri'u a manyan jihohi da jam'iyyar adawa ta democratic alliance ke shinshino nasara jihohin kamar su johannesburg jiha mafi girma kuma cibiyar kasuwancin kasar na cikin wacce ta rage ba a gama kidayawa ba sai kuma pretoria da ke matsayin babban birnin kasar sai dai har yanzu jam'iyyar anc ta marigaye shugaba nelson mandela ita ke kan gaba da kaso 53 na ƙuri'un da aka kidaya zuwa yanzu mai fashin baki samado da fikeni ya bayyana cewa ga wannan nasara da anc take neman rasawa yana da nasaba da yadda 'yan kasar suka harzuka game da yadda jam'iyyar take gudanar da mulki na matsalar rashin adalcin ayyukan yi da kuma rashawa a siyasar kasar. jami'a a kasar arewacin faransa sun bayyana cewa gobara ta tashi a wajen wani bikin ranar murnar haihuwar wani na birthday a turance abin ya faru ne a wata mashaya har mutane goma sha uku sun mutu shida kuma sun jikkata daya daga cikin waɗanda suka jikkatan yana cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai sannan kamfanin dillancin labarai na reuters sun bayyana cewa waɗanda wannan gobara ta ritsa da su matasa ne yawanci 'yan tsakanin shekaru 18 zuwa 25 wutar ta babbaka mashayar ne da ake kira cuba libya ba a birnin rouen da ke gundumar nomandi inda a yau dinnan asabar abin ya faru wutar ta kama ne a saman rufin ɗakin bayan da aka kunna kyandiran da ke kan kek din da ake yankawa wajen bedde 'yan kwana-kwana ne suka yi fafutukar kashe wannan wuta wacce ta faru a wannan tsakani wanda kuma ta faru ne a wannan tsakani da faransa ke fama da hare-haren ta'addanci daga 'yan ta'addar da suke da alaƙa da ƙungiyar isis 'Yan sanda a birnin Brazil sun cafke wani ɗan ƙasar Iran bisa zargin alaƙa da ta'addanci a birnin Chuy a yankin kudancin ƙasarsu. Jami'an leƙen asiri da suka daɗe suna bin sawun al'amuran wannan ɗan taliki tun daga ranar 15 ga watan Yulin da ya wuce. Tuni aka gabatar da Poria Pekani takardar da take nuna a kama shi tare kuma da fidda shi daga cikin ƙasar zuwa ƙasarsu. An kuma kama shi ɗin yana ƙoƙarin shiga garin Uruguay, ƙasar Uruguay Rugai a motar bas. Ma'aikatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bayyana cewa wannan al'amura da suka gabatar na takardun da suka mika shine sakamakon duk wani ɗan ƙasar da yake zaune ko kuma wata ƙasa yake zaune ba da ƙa'ida ba ko kuma ya shiga ta bakin haure. Sun bayyana cewa wannan ƙa'idar doka ita ce take hawa kan kowa inda har ka taka dokar ta ƙasar ta Brazil. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. rahotanni sun nuna cewa mayakan taron dangi na larabawa da na kwardawa na nuna kusan sun kwace ikon wani mawuyacin wuri a arewacin syria birnin da yake ɗaya daga cikin manyan wuraren da 'yan kungiyar ta'addar isis ke da karfin iko da shi wata kungiyar sa ido ta 'yan syria game da haƙƙin ɗan adam da ke da matsuguni a burtaniya sun ce mayakan da ake kira a turance syrian democratic forces ko kuma sdf a takaice su ne suka kwace ikon birnin na manbij sdf din sun bayyana cewa sun fatattaki mutane da yawa ko kuma sojojin mayakan sa kai wanda sun yi haka ne tare da taimakon amurka da kuma magana eh, tare da taimakon amurka na bayan goyon bayan da take basu game da yaƙi da ta'addanci don kakaɓe 'yan isis a manjib wani bakwarje mazaunin siriya mustapha bali kuma mai fafutuka ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran associated press cewa magana ce ta lokaci amma dakarun za su kwace ikon munjib na nan da ɗan lokaci kaɗan. shugaban amurka barack obama ya yi fatan alheri da nasara ga 'yan wasan amurka da suke kira team usa da ke halartar wasannin olympic da ake yi a birnin rio na kasar brazil inda ya kara da godewa 'yan wasan kasar har ma da 'yan wasan nakasassu bisa kwazonsu ya bayyana cewa 'yan wasan suna wakiltar katafariya kasar ta amurka mai albarka kasar da ke ba da goyon baya da kuma tallabawa duk 'ya'yanta ba tare da wariyar asalin da suka fito ba matukar mutum yana da tarbiyya da hangen nesa da kuma kishin kasar wannan wasan na olympia shine na farko da wata kasar kudancin amurka ta karbi bakuncinsa ya kara da cewa 'yan wasanni daban-daban na amurka sun fito ne daga jihohi 46 sai kuma babban birnin tarayyar amurka wato nan washington dc da kuma wani tsibiri da ake kira virgin islands ƙarshe shugaba obama ya rufe da cewa 'yan wasan na amurka ku tafi ku kwaso gwalagwalan lambobin yabo labaran da kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da Lam. duk da ikirarin da gwamna fayo na jihar ekiti ya yi cewar uwar gidan shugaba muhammadu buhari na najeriya wato hajiya aisha buhari ba za ta iya taka amurka ba domin za a kama ta a cewarsa mai ɗakin ta shugaba buhari ta kawo mana ziyara da kanta a nan murya amurka kuma na tambaye ta ko me yasa kawai ba za ta yi watsi da kalaman da yake yi ba kaga ya fara zage-zage tun lokacin kamfen mutane suna zato saboda kamfen ne hmm. ba shi ne kuma kaɗai yake zagin ba da sauransu dukansu kowa ya yi abin da zai iya yi amma allah ya sa sun faɗi zaɓe hmm. mun ci zaɓe amma kowa ya shiru shi kaɗai ci gaba da zage-zage har allah ya sa ya zo ya zage ni to ni ka gane ba ni ne na yi takara na shugaban kasa ba kuma ba ni a karantsar ba hmm. ni mata aure ne ban taɓa ambata sunan shi ba ban masa inda yake ba ma hmm. to amma a matsayinsa na gwamna har ya tashi ya zo ya zargi na akan abin da ba haka ne ba shi yasa na na mai da zagi tunda dai yana governor ne executive ne shi ma ya zagi wani babba kuma Shi ne na mai da zagi ba haka kuma na kai shi kotu wato dai ba za ki bari wannan magana ta kwanta ba eh, ni ba zan bari ba tunda ba ni ne shugaban kasa ba amma kamar yanzu a matsayin ki na uwar gidan shugaban kasa mm. ba ki ajin cewa in kika kyale shi kawai ta surutun sa gina magana ta dabi to ai da na kyale da ya sa ni cikin abubuwa da yawa tunda yace na zo America na yi abubuwa abinda ban ma taba zuwa area ban taba haduwa da mutanen da yake zargi na akai ba shi yasa na hmm. kai shi kotu a kotu dai za gane ko ni ce ko ba farko lokacin da shi ah, shugaban muhammadu buhari ya hau kan mulki ko kuma dab da yake hawa kan mulki akwai batun da ya cewar ah, shi a gwamnatinsa ba za a yi ofishin abin nan da najeriya ke kira first lady ba wato ofishin uwar gidan shugaban kasa hmm. sai ana ganin kuma gashi kamar har yanzu akwai wannan ofishin tunda kina da wannan mukami na first lady din ko me zaki ci game da wannan to a office in first lady dai al'ada ne na matan shugabanni duka duniya ba najeriya kadai ba tunda ba wani tsarin mulkin da ya faɗa ko kai wani abu ko da kai mm-hmm. duk abin da muke yi din muna taimaka ma mazan ne mm-hmm. saboda kaga misali ni yanzu za zuwa bani kyautan indomi. za ba ni kyautar magi kaga ba za ba shugaban kasa ba hmm. kuma an raba kaga mata suna bukata kamar yanzu alal misali inda mace bata da tasiri mata gwamna bata tasiri kamar yobe hmm. sun fi kowa shan wahala saboda kaga namiji dai ba za a kai mishi kyautan magi ko kyautan indomi ba kuma mutane suna bukatan shi hmm. ke mace ke ne za a kawo ma an san ke ma ba amfani da shi zaki ba zaki bada ne to kaga an taimaka ma jama'a amma kamar wato mutane suna ɗauka cewa kamar kudaden da ake kashewa a wannan ofishi na first lady kamar kudaden gwamnati ne ake ɗauka ake kashewa duk da cewa ke ba ma'aikaciyar gwamnati ba ba zaɓaɓɓiyar wakiliya ce ba to watakila a da ni hmm. yanzu dai ni na kawo kaina mutane suka taimaka aka biya ma tawagana wato ba da kudin gwamnati ko sisi ko babu na gwamnati a ciki hatta ma ma'aikatan gwamnati su ma mu muka kawo su so da kenan suke faɗi wannan ba yanzu ba Hajiya Aisha Buhari kan batun kazafin gwamna Fayoshi na jihar Ekiti da kuma ta inda suka samu kuɗin kawo ziyara Amurka. Hedkwatar tsaron Najeriya ta mayar da martani kan rarrabuwar kawunan da ke ƙara bayyana tsakanin 'ya'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram a ƙasar. da muke tattaunawa da shi a nan abuja daraktan watsa labarai na yarkutar sojojin najeriya janar rabi abubakar ya ce duk da wannan rarrabuwa da ke tsakanin mayakan na boko haram dakarun najeriya za su ci gaba da zama cikin shirin ɗamara. a matsayinmu na sojoji za mu ci gaba da ainihin tsokokarin ƙara damara na tabbatar da cewa ba wani abu na sharri da ya shafi yan mu da kuma wanda ke wannan yankin baki ɗaya kuma muna jin bayan da suke yi amma abu ne wanda zai gwada cewa sojojin najeriya sun samu galaba mai karfi akan wannan mutane da shafi mafi layaka muna kokarin mu tabbatar cewa duk inda wani ke son kawo tashi hankali lallai ba da za a mikyale shi shin ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan rarrabuwa eh, ya komanda ahmed tijjani baba gamawa ya yi tsokaci a yanzu karfin su ya fara karewa saboda haka ba abin da yanzu ka sa a gaba sai dai su faɗa faɗa da juna kuma wannan abubuwa da nake faɗa propaganda ce wadda ba za ta kai su ko ina ba ana samun nasara a akan sauya saura ne ya saura kawai waɗannan mutane ba abin da za su iya zuwa gaba kuma wannan yana nuna maka cewa ko a tsakanin su yanzu ba sa ganin juna da mutunci abubuwan da suke so bai yi ba a dukkan fulanin da suke da su yanzu ka duba ba wasu mabiya baya ba ne game da su saboda haka wayannan abubuwa ne kawai ba yadda zai kai su kawai dai tafiya ce ta kai yanzu kawai insha Allah a cikin ikon Allah wannan abubuwa sun zo kashi mai sharhi kan al'amarin yau da kullum Hassan Gimba Ahmed ya ce duba da yadda kungiyar ta faro ta fil azal to dole ne ma a samu irin wannan rarrabuwa in ka duba shi ta wani fuska duk abu wanda a sakinsa ba ba gaskiya to fila ma budda dole a samu rarrabuwan kai wannan ma ya kamata ya zama ishara ga su kan cewa anya wannan tafiyan da suke yi ta farkin manzo sallallahu alaihi wasallam ne na biyu kuma matukan duk wanda bai dada tunanin ka ba kana ganin shi shi ba musulmi ba ne jini ya halatta to abun dan Najeriya ko kansu ya rabu ko kansu bai rabu ba ana ganin su ne kuma wannan da zai sa gwamnati ta zauna ta zuba ido ba dole a ci gaba da abin da ake yi a ga kan cewa an kawo ƙarshen wannan abun domin a samu zaman lafiya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla A yau ake buɗe babban taron ƙungiyar zumunta wato ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya da suke nan Amurka a garin Silver Spring da ke bayan garin birnin Washington DC. Mahmud Lalo yana wurin wannan taro. Mahmud ko za ka faɗa mana wani irin shirya ake yanzu haka a wannan wuri? Ibrahim kamar yadda ka faɗa yau ne ake wannan taro a garin Silver Spring da ke nan jihar Maryland kuma yanzu haka ina tsakiyar babban ɗakin taron wato wani cibiya da aka hukumance wata cibiya da aka kafa ta tsafin sojoji inda nan ake wannan taro yanzu haka kuma baki suna ta shigowa ana ta sururuwa daga sassan amurka da suka shigo daga wato jihohi daban-daban hmm. domin halartar wannan taro. Hmm. za ka dai na jin ma watakila ban sani ba ko za ka iya ji an sa kiɗan waƙan mamman shata wanda duk alama ce da ke nuna cewa taro ne na 'yan arewacin Najeriya da suke mazauna a nan ƙasar Amurka. Mahmud menene makasudi ko kuma taken wannan taro na ƙungiyar ta zumunta? To Ibrahim wannan taro dai taken da aka sa mai suna shine ta yadda za a hasa a shimfiɗa wasu matakai da za a bi ta yadda za a ga 'yan arewa mazauna Amurka sun taimaka wajen bunƙasa harkoki a fannoni daban-daban a can gida Najeriya. Wannan shine taken wannan taro kuma akwai baki da dama da aka gayyata waɗanda za su yi jawabai daban-daban a mataki daban-daban a wato wannan babban taro da za a yi na ƙungiyar ta zumunta Ibrahim. Baki daga nan Amurka ko kuma har da gida Najeriya? lallai akwai baki daga amurka nan nan amurka kenan sannan akwai waɗanda suka zo ma daga can Najeriya. Misali a nan Amurka akwai Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel University da ke St. Paul a jihar Minnesota. Akwai kuma barista Dr. Aminu Gamawa wanda yake Jami'ar Harvard. A can gidan Najeriya kuma akwai an samu wato bakuncin Farfesa Amadu Baba wanda shi ma zai zo wato yana halartar wannan taro da za a yi yau din nan Ibrahim Kaji ɗaya daga kaɗan daga cikin waɗanda za su halarci ke halartar wannan taro kenan. Mahmud mun gode kwarai in an jima za mu sake waiwayar ka lokacin taro ya kan kama mu ji ƙarin bayani. To madalla. Ab ku ko ku falka diyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne. To ma da lakar manta na tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar malam usman shitu mahuta mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi sultan na da magaran alhaji abubakar sanda da kuma tarihin masarautar za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayoyinsu sa'idu abdullahi da maturu da awwal ingilan jogirafa da bala muhammad damban masu son sanin tarihin babbar ganuwar nan ta china bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar malam usman shitu mahuta mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi sultan na magaran alhaji abubakar sanda da kuma tarihin masarautar wanda shi kansa mai alfarma sultan na magaran ke ansawa tushenta addini ne na islam wanda ya kafa ta shine ake cewa malam yunus atari e, malami ne wanda saudi arabia ta ɗauko daga yamal take so a zo yamma a yi yamma da yammacin ruwa a yada islam shi ne suka fito a cikin jirgin ruwa wanda ake cewa markaba suka zo suka shigo ta sudan suka zo hal eh, maiduguri borno shi ne a lokacin nan birnin kukawa ne ake zamne to daga nan sun tarar da ana addinin islam sai shehu ya ce a tari sai ku yi gaba ku ƙara zuwa yammacin ne inda akwai matsala na wajen islam can za ku yi aiki to saboda haka sai zamanto auraya ta gama shi yunus da ya ta shehun bano to a dalilin wannan ya auro ta ya taho da ita suka zo suna yadda zango suna kokari na yada islam suka zo suka kawo da magaram ta kaya suka wuce suka zo geza suka zama zaman da suka yi a geza a wannan lokaci ya zamanto 1731 ne yanzu ka je katar da kuhansu inda suka zamna inda kabarin iyalan shi da wurin makaranta da yake bada da yake koya karatu to Eh, don a yanzu ba ma ce ba ga kabarin shi saboda wannan mutum bacewa yi ba wanda zai shiga inda kabarta sai da ya sallama da kowa a gaba yana ya bar 'ya'ya kuma shi koko da ya bisa islam bai yi ba kokowa bisa yaƙi ba da yaƙi ba ne ya islam ya yi horon islam ya yi shi ta fuskal eh, kamar wa'azi da jan hankali don a cikin tarihin shi akwai inda aka rubuta lokacin da ya zo geza ya ja hankalin mutane da su koma su yi islam wanda suke da matan nan da yawa su bar su su zaɓi hudu wanda za su kiyaye su yi idda su yi aure da su saura kuma wasu su je su arme su a dalilin wani sai wani ya cewa yunus abin da kake gaya mu zancen allahnka to in gaskiya ne shekaran jiya abzuna suka zo suka saci yarinya allan ka ya dawo da wannan yarinya ya ce iya eh, allah na gaskiya ne a dalilin wannan ya ce a kira uban yarinya uban yarinya ya fito ya ce ta hiye nemo icen addu'a bushashe ya nemo ya kawo bakin wurin makarantar shi ya ce zamna an magarba ta yi ya sa wuta kalibar wutan nan ta lamsa shi ya janye ya shiga cikin gidan shi ya koma yana addu'a da ba ba abzunan da ya ɗau yarinyar nan kwana biyu yana ta yaɗe ta a raƙumi sai allah ya zuba mishi yana so sha shayi bayan magarba ne sai allah ya kawo wurin kusa sai suka ga wutar kamar a bayan wani dutse ne take sai ya ba ta abin ɗaukan wuta ya ce ta je ta ɗauko wuta da ta yi tahiya kaɗan ta zo wurin wuta sai ta tara da ubanta ne ke isa wuta garin ne allah ya kawo shi kusa shine da safe an yi sallah asuba aka yi ce duk jama'a su hutu ga allah yunus ya dawo da wannan yarinya daga nan mutane suka ba da kai dukkan abin da ya faɗi ake aiki da shi shi ya girka masarauta sultanata da magaram da aka yi wannan allah ya mashi zuri'a yana da 'ya'ya har da jikoki to sai a daga nan bayan allah ya amshi ran shi 'ya'yan shi da jikokin shi da tattaɓa kunan shi su ne suke bisa kan karga sarauta na har zuwa yau sun zamna wuri-wuri sun kafa ta wuri-wuri hatta kai inda a cikin jikokin shi wanda su yaƙi ne masu kai wurin kafa islam in ɗauka bisa irin ƙoƙari da jihadin da taniman ya yi shi kuma taniman ya yi daidai lokaci ne da zuwan shehu ɗan hudu kafin ma ɗan hudu ya zo yana nan kuma lokacin da hudu ya zo ya tarar da shi yana nan to saboda haka sai ya zamanto bangaren yamma dukkan shehu dan hodiyo ya yi jihadi ya kawo islam ka shiga halkudu muna iya sanin kamar wannan masarauta ta da magaran kamar saraki kamar guda nawa ne sultan sultan dai yanzu ni na 22 ne kuma bi da bi wannan bayan wannan wannan bayan wannan har zuwa yunus kuma lokacin nan gidan sarautar daga geza da ya taso ya zamanto yana nan gabas kaɗan aka yi shi to ina jin sai suka ga wurin bai dace ba lokacin da akwai sarki salema shi ne ya zauna a nan to sai daga baya tanima ya zo gina wannan 1827 ya gina shi da wannan da masallacin juma'a to kashi yadda sai kuma kashi na biyu na ansar su sa'idu abdullahi da maturu da awal ingilan jogarafa da bala muhammad damban game da babbar ganuwar nan ta china ko sin wadda masanin tarihin nan na arewa house dr salisu bala ke ansawa to sannan sarki kim shi Shi ne ya yi wannan hoɓɓasa na haɗa waɗannan ganoyi gaba ɗaya hmm. ne suka ba da wannan tsawon wanda take da kilomita dubu ishirin da ɗaya da ɗari tara da ɗari ɗaya da casa'in da shida wanda ya daidai da mil dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya. Hmm. So wannan eh, shi ne bisa tarihi kuma ita wannan ganuwa tana da amfani kamar yadda kasancewa akwai ganuwa a ƙasashen ƙasar hausa suna da amfani su ma waɗannan ganuwar an yi su ne saboda su amfana da al'umma misali tarihi ya nuna cewa sun kafa wayannan ganuwa ne don su samar da tsaro ga yankunan kasashen su na kasar china wato kasar mm. sin mm. saboda duk wanda zai shigo kasar wanda ba bako ne sai an tantance da tsaron lafiyar mutane da dukiyoyinsu kafin a bashi ya shiga saboda haka suna da mutane waɗanda suka sa a daidai ganuwar suna patrol ɗin boda ɗin tantance masu shigowa musu garuruwa na ɗaya kenan sannan na biyu ita wannan ganuwa tana samar da kuɗin shiga ga kasar sin wato kasar china musamman tun daga lokacin sarki kin shi huang tana samar da kuɗi na shiga musamman akwai wasu daga cikin kasashen asiya da suke tasowa suna shiga wannan kasa na china wato kasar sin yawancinsu 'yan kasuwa ne sukan zo da kayan kasuwancinsu su shigar da su cikin wannan kasa na sin don sayarwa sannan kuma suna siyo wasu kayayyakin ƙasar china wato kasar sin suna fita da su suna kaiwa kasashen su so idan za su shigo da kayan su na sayarwa ana sa musu haraji da suke biya in za su fita kuma da kayan kasar sin hmm. sai sun biya haraji saboda wannan ganuwa tana samar da kuɗi wanda wannan kuɗi ne ake amfani da shi domin tallafa tattalin arzikin ƙasar sin a wannan lokaci musamman ma akwai wani wuri da ake kira silk road wannan silk road ɗin ita ce tafi shahara ta fuskar kasuwanci hmm. da mutane suke binta don shiga wayannan yankuna na ƙasar sin wato ƙasar china sannan daga baya saboda samar da tsaro da tabbatar da lafiyar al'umma da kuma tabbatar da tsaron dukiyoyin jama'a sai ya kasance an yi wani abu da ake kira wato watch tower hmm. wato wasu irin hasumiyoyi ne aka yi a saman wayannan ganuwa aka gida su sannan kuma aka je aka ɗora mutane suna hangen na nesa mai zuwa kafin ya iso inda ganowa take balle ma ya isa cikin garin kasar sin hmm. to shi wanda yake can saman wasu towers nan wato hasumiyoyi nan da aka gina hmm. a wasu wurare na musamman a kan wannan ganuwa ta kasar sin wato su suke ba da rahotannin masu zuwa ga waɗanda suke tare da ƙofofin shiga da ke jikin wannan ganuwa ta kasar sin. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen ansar tambaya kan babbar ganuwar nan ta china yanzu a madadin dr salisu bala da mai alfarma sultan na da magaran da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to da laga labaran jihohi biyu suka rage a ce an kammala kidaya ƙuri'u da kaso 99 daga cikin 100 a zaben da aka yi a afirka ta kudu zaben jam'iyyar anc mai mulki ya ɗan shakashi kaɗan a hannun 'yan adawa jami'a a kasar arewacin faransa sun bayyana cewa gobara ta lashe wasu mutane guda goma sha uku a wani biki da ake na bedde daya daga cikin waɗanda suka jikata yana cikin wani hali rai kwakwai mutu kwakwai 'yan sanda a brazil sun cafke wani ɗan ƙasar iran bisa zargin alaƙa da ta'addanci a choi rahotanni sun nuna cewa mayakan taron dangi na larabawa da kurda sun kama wasu garuruwa da ake kira a syria da suna garin da ake kira da suna munjeb masu sauraro da daga dattin labarun da muka zo ga karshen shirin a wannan lokaci amma ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na matasa na wayoyin hannu wato dandalin voa.com in an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya za mu zo muku da sabon shirin nan ful mai suna tsintsiya maɗaurin kiɗaya wadda yau za mu fara gabatar da ita da kuma shirin nan mai suna zauren dattawanmu. mu kafin wannan lokaci ɗimbin gaisuwar a wasu na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu malam isa gwamnati barin miya sai kallo tare da dukkan yan majalisar sa unguwar jaki a baucin yakubu da fatan kwanaran lafiya yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman ma usman kabara da wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shiryen wato daniel da kuma injiniyan mu ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya